بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيله نجاهد وعليها نلقى الله إن أصدق الحديث كلام الله أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya da yabo su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da kaddara saduwar mu da ku wannan yammaci na Laraba 28 ga watan ramadan shekara na 1439 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda shine yammaci na 13 ga watan 6 shekara na 2018 miladiya mun ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu al-imran kamar da muka saba aiwatarwa a wannan masallaci na masjidu as-sahaba a nan sabuwar unguwar jihar cikin garin bauchi idan masu sauraro za su iya tunawa jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya na 99 kenan a cikin wannan sura insha Allah za mu tashi a farkon ok na da da 108 ko za mu tashi a farkon aya na da 109 mai Allah yake أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور الله سبحانه وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض na Allah ne abin da ke cikin samai da abin da ke cikin ƙasai wato an yi taqdim al-jar wal majrur to an fara zuwa da jar domin a yi hatsarin zancen wato walillahi ma fi samawati wa ma fi asalin zancen ma fi samawati wa ma fi ardi lillah abin da ke cikin samai da kasai duka na Allah ne to dan a iyakance sai aka fara ce na Allah ne abin da ke cikin samai da kasai kaga kowa ba ya komai a cikin ba wanda yake da hannu a wurin halittar sama ko halittar ƙasa ko abin da ke cikin sa wa ila Allah turja'ul umur zuwa ga Allah al'amura suke komawa na'am kuntum khayra ummatin أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله Allah madaukakin sarki ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin ku ne fiyayyun al'umma wanda an ka fitar da ku cikin mutane ta'muruna bil ma'ruf kuna umarni da kyakkyawa wa tanhauna 'anil munkar kuna hani gaban mummuna wa tu'minuna billah kuma kun yi imani da Allah walau amana ahlul kitabi na khayran lahum da a ce mutanen littafi za su yi imani da hakan ya fi alheri gare su minhumul mu'minun cikin su akwai mu'minai wa aksaruhumul fasiqun da yawa daga cikin su fasikai a nan malamai sun tattauna akan wannan aya kuntum kare ummati wannan kana anan kisa ce ko ta amma ce kuma menene take kunshe da shi ta fuskan ma'ana waɗansu suka ce wato anan kana tana nan ta amma ce abinda take nufi ma'ananta shine wato kuliftum wa wujidtum khayra ummati an halicce ku an samar da ku wato a matsayin ku ne mafi alherin al'umma gabaki daya wadan suka ce kuma kuntum anan tana nufin ma'anan wato tun alawil mahfuz wato kuntum wannan kana ce da take ishara zuwa ga madi wato tun tun tuni dama tun fil azal an rubuta ku alawil mahfuz cewa ku ne fiyayyun al'umma kuntum fil lawhil mahfuz maktubina annakum khayra ummati wato tun a lauhin mahfuz an rubuta ku ku ne fiyayyin ainihin wato al'umma wasu kuma suka ce ana nufin wato idan an kwatanta ku da wanda suka rigaye ku cikin mutanen littafi wanda aka ambace su a cikin littafi to ku kun fi su falala domin ku lura mutanen littafi an ambaci falala a kansu su ma irin yadda aka ambata yanzu a nan akan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ce ya bani Isra'ila zkuru ni'mati allati ya bani Isra'ila أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين kaga nan Allah ya ce ya bani Isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum ya kuma mutanen bani Isra'ila ku tuna ni'imar da nayi akan sai ya ce wa anni faddaltukum alal alami ni na fifita ku a kan sauran mutanen duniya ba kaga bani Isra'ila suna da wannan fifiko da Allah madaukakin sarki ya ba su to nan kuma sai aka zo aka ce al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam kuntum khayra ummati kenan sai ya zama kuntum inda man sabaqakum min ahli alkitab wato ku idan an hada da wanda suka rigaye ku cikin mutanen littafi wanda aka ambaci falalansu antum khayra ummati ku ne mafiya alheri wato ainihin akan su me yasa wannan zance za ta fi karbuwa saboda mutanen littafi an riga an ba su kairiya su ma an ce su ma suna da fifiko to amma da aka tashi ambatan abin da ya sa al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam ta ku fifiko an faɗi waɗansu sifofi an ce ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar su ko mutanen littafi an cire musu wani an ce lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون kaga in mun lura da cewa wannan sifa da aka ambaci al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam da shi na umarni da kyakkyawa da hali gabarin mummuna to lallai mutanen banu isra'ila ba su cika shi لعن min bani isra'ila ala lisani على wa isa ibn maryam zalika bima بما عصوا وكانوا kanu la لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما kanu kaga aka ce ba sa hani ga barin mummunan aiki kai wata ran ma su ma masu hanawan akan same su suna aikata saboda haka ba su da wannan wato daraja da ya kai na al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗansu suka ce kanan ma gaba ɗaya a wurin zaɓi dace ita kawai ma ƙara ta aka yi wato kawai an zo da ita ne in ma ni da ma'ana amma ba wai dan dace wani aiki kawai za ta zauna ne a matsayin da aka ce kuntum khairu ummatin in an cire kana sai a bar antum kawai antum khairu ummatin ukhrijat lin nas ku ne mafiya alherin al'umma da aka fitar cikin mutane suka ce domin idan ka lura da waɗansu ayoyi da suka zo sun zo da nafsin wannan ma'ana واذكروا إذ كنتم قليلا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين قال الله واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم واذكروا كتنا إذ كنتم قليلا أي إذ أنتم نكو إذ أنتم قليلا an gane a lokacin da kuke ku ɗan kaɗan ne kun sai ubangiji ya yawaita kaga wannan kuntum a wurin kai tsaye wato tana nufin mai tana nufin antu to shi ma antu din kansa shi ma ya zo wadkuru is antum qalilun magana annabi shu'aib مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم sai ta zo da ce ɗin kai tsaye wadkuru iz antum qalil ku tuna a lokacin da kuke yan kan saboda ka antum ɗin ma gashi an ambace shi kai tsaye ba inda ma kuntum yake ma'anan antum ba shi kansa antum ɗin ma ya fito saboda haka sai suka ce ko su a wurin su ma wannan kanan ma kawai wato za'ida ce to ala ayyati halin ne idan muka lura da maganganun da malamai suka yi ma tana ma'anan ulibtum wa wujidtum ma tana ma'anan wato tun alawil za ka aka ambace ku ma tana ma'anan an gwama ku da mutanen littafi waɗanda aka fifita su akan sauran halittun da ba su ba to ku kun fi su alheri kuntum khayra ummatin ukhrijat lin wato ku ne mafiya alherin al'umma ko kuma ya zan ku ne mafi alheri wato cikin al'umma waɗanda al'umma suke imfana da ku wasu malamai sun faɗi wannan cewa ku ne wanda al'umman duniya gaba ɗaya gashi ku ne na ƙarshe amma kuma ku ne al'umman duniya za ta fi amfanuwa da me dalili malamai suka ce saboda Allah maɗaukakin sarki wato ya turo annabi na ƙarshe annabin zai gama zamani kamar yadda sauran annaba suka yi zamani sannan kuma addinin nan naku ya ci gaba da wanzuwa malaman cikin ku su ci gaba da wa'azi suna da'awa shugabanni suna jagorantar jihadi ana yada musulunci har kowa da kowa ya samu ya karbi musulunci ko mutane mafi yawan su karbi musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gwada wato a cikin hadisi ke cewa khairun nas lin nas ya'tuna bis salati fi anaqihim hatta yadkhulu islam mutumin da ya fi amfani da ɗan uwansa mutum shi ne wanda zai je wato ainihin ya yaƙe shi har ya kamo shi a cikin mari kuma ya sa shi a cikin musulunci babu amfanin da ya wuce a ce amma wa'azi ka shiga musulunci ko ma ya kama har a yaƙe ka a dawo da kai musulunci saboda ana so a sa ka cikin abin da zai amfane ka duniya da lahira in ka samu rabo har ka mutu ba za ka shiga cikin tabewa ko hasara ba to amma sai ya zama ba zai iya yiwuwa a sa ka a cikin wannan abun ba hala sai da faɗa. da fada da kokuwa da komai sai an kamo ka an je an saka musulunci nan ka zo ka samu wato rabo a wurin Allah subhanahu ta'ala. sai ya zama wannan al'umma ita ce mafi alherin al'umma ga ainihin wato mutanen da suke rayuwa a bayan kasa saboda da'awa da kira da jihadi duka ana yin su ne saboda da'awa duk abin da zaka ga ana yi na faɗi tashi ba wani abu yasa ake yi ba wato sai dan a kira mutane zuwa ga addini dan su shiga musulunci su tsira a ranar gobe kiyama saboda haka in ko haka ne ko shakka babu wannan ya yi ishara zuwa ga alheri wato da wannan al'umma take kunshe da shi saboda haka a nan wato kenan in haka ne al'ummar nan ta samu alheri ne sakamakon abin da aka ambata a gaba ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kenan al'umma idan ita ma ta bar wannan ta bar umarni da kyakkyawa ta bar hani ga barin mummuna to anya kuwa za ta samu wannan alherin ba za ta samu ba in dai har wannan sifa shi ya tabbatar mata da wannan to idan ba ta yi ba za ta samu tunda an ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wato ainihin kuna umarni da kyakkyawa kuna hani ga barin mummuna to nan kuntum din suwaye ne ake da su an ji al'umma annabi ne amma da suwa ake wasu sun ce ana yi da sahabbai ne me yasa suka faɗi wannan cewa ana yi da sahabbai ne saboda ayar da za ta sake biyo baya wato za ta yi ishara zuwa ga wani zance wanda sahabban annabi su ne kawai zancen ya tarbata a kansu saboda haka kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas wasu malamai sun ce ana yi ne da sahabban annabi sallama wani da imam nasa'i ya rawaci haka cikin tafsirin sa haka imam tabarani cikin tafsirin sa wato al-imam nasa'i a kitabun tafsir cikin littafin sa al-imam tabari a cikin tafsirin sa ibn abi hatim shi ma a cikin tafsir to wannan yayi ishara ya yi nuni da cewa daga cikin maganganun malamai tana magana akan kuntum khaira ummatin ana nufin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda idan muka yi la'akari wato da wata aya da Allah subhanahu wataala yi magana cikin suratul waqi'a yi magana akan wa ashabul maimanati ma ashabul maimana ashabul maimanati ma ashabul maimana وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة طيب. والسابقون السابقون Allah madaukakin sarki da yi magana as-sabiqun as-sabiq wato waɗanda suka riga ta fuskan imani da wajen shiga ainihin wato ainihin abin da samun aljannan Allah subhanahu wata'ala mafi girma sai Allah madaukakin sarki yace wanda za su shiga cikin wannan aljannan sullatu min al-awwal wato tawaga ne daga ƴan farko wanda su ne sahabbai sai ce wa qalilun min al-akhirin sai ƴan kadan kuma daga ƙarshe wato wanda sun tsantuwa ne kenan wannan kuntu khayra um, kuntu khayra ummatin din yana gaskatuwa ne akan suwa akan sahabbai waɗanda za su zo daga baya in ma sun shiga cikin wannan sai dai a rububi amma ba akan su wannan khairiyya take tabbata wasu malamai suka ce a wannan fa duka ya shafi al'umma annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam tunda an ba da adireshi shi adireshi yana da muhimmanci idan aka faɗi abu sai aka ba da sifa cewa mutumin da ya cika wannan shikenan magana ya kare ko daga farko ya zo ko a ƙarshe ya zo magana ya riga ya kare da haka tunda aka ce kuntum khairan ummatin ukhrijat lin ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar saboda haka inda har kun cika wannan kun zama kuna umarni da kyakkyawa kuna hannu ga barin mummuna magana ya riga ya kare kuma kun shiga karkashin wato wannan khairiyya to amma tabbas gaskatuwan khairiyya zai fi kasancewa ne akan sahabbai sai masu bi musu sai ba su bi musu tunda hadisi ya tabbata akan haka khairun nasu qarni summa alladhina yalunahu sun alladhina yalunahu summa alladhina yalunahu wato mafi alherin al'umma wato ko jama'a ko zamani wanda suka yi lokaci da ni sai wanda suka biyo bayan su sai waɗanda suka biyo bayan su ne dalili saboda sun fi kusa da zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi kusa da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fuskar imani da fahimtar addini ya kamata ya fi wanda ya zo wato ainihin a baya saboda shi ana saukar da alkur'ani a daidai lokacin yana nan annabin yana bayani shi din ma yana nan kaga kenan yadda zai fahimci sakon da zancen ya fi na wanda za a biyo ta sansili hanya hanya hanya har a iso kansa wato a samu mutum goma sha biyar mutum ashirin suna jin bayanin wannan laji lalle zai iya yiwa a samu a samu takaita bayani ko a samu wato ainihin karancin wanda zai isar da bayanin ya zama bayanin sa bai je yadda ya kamata sannan Allah madaukakin sarki ya gwada cewa a cikin al'umma dama akwai fifiko ta fuskar addini fahimtar sa da aiki shi ta fuskar musulunci lallai ne akwai fifiko wani a zamanin sahabban ma wani ya wani tun a zamanin sahabban ma wani musuluncinsa ya fi na wani domin Allah ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatala man anfaqa min qabl al wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu وكلا وعد الله الحسنى لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من قبل وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى Allah ce ba za su yi daidai ba daga cikin wanda ya ciyar kafin a yi fatu makka kuma ya yi yaƙi wayannan suna da mafificin daraja ko mafi girman daraja akan waɗanda sun ka ciyar bayan an yi fatu maka kuma ainihin wato suka zo suka yi yaƙi dukkan da Allah maɗauki sarki zai ba su kyakkyawa amma yanzu wanda ya fara ciyar a lokacin da ake da tsananin bukata ya fi wanda ya zo ya ciyar a lokacin da bukatar ba ta kai haka kaga wanda cikin sahabban kenan ina kuma wanda suka zo ainihin wato a bayan su to al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam al'umma ce mai daraja saboda kasantuwar annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi daraja cikin yan aikin Allah kuma an turo shi zuwa gare su to ita ma al'umma ta samu daraja saboda wannan saboda mutum a gida yakan iya samun daraja saboda wani mutum ɗaya a cikin gidan saboda falalansa da darajarsa ta fuskan ilimi ko ta fuskan kyauta ko ta fuskan sadaka ko kaza sai ya zama ana ambatan gidan to wani lokaci sai a samu gari ba sai ya ɗaukaka saboda wani mutum guda ɗaya garin da za ka samu bai wuce ƙauye ba amma sai zama duk duniya an san shi saboda mutum ɗaya a gidan wanda yake a garin wanda yake amfani da sunan wato wannan gari ɗin ta yadda an samu shi kuma mutum ne mai daraja mai falala a cikin wato ainihin al'umma to annabi sallallahu alaihi wasallam kasantuwansa mafi alheri wato cikin manzanni to al'ummarsa ma ta zama ita ce mafi alherin al'umma sakamakon kasantuwansa cikinta

al'umma annabi sallallahu alaihi tana da daraja wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala nas in an je kiyama ku ne za a kira ku ku shaida akan sauran al'ummomi gabaki daya wa yakuna rasulu shahidan alaikum ko kuma manzannin ku su za su shaida wato manzon ku shi zai shaida akan ku ko kuma sauran al'ummomi ku da ku ba da shaida akan su saboda falalan wato da kuke da shi to ala ayyati halin dai idan muka lura da waɗannan zantuka ga baki daya za mu ga cewa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce mafi alherin al'umma cikin al'ummomi ga baki daya nabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari cikin hadisi da alayyal umam an yi mun faretin wato al'ummomi waɗanda suka zo suna wucewa gabana sai na ga wani annabi wato ya zo ya wuce yana da mutum biyu wani annabi yana da mutum guda ɗaya wani annabin ma ba yi da mutum ko guda ɗaya Ya ce sai kuma daga can na ga wata tawaga wanda take mai yawa fa idza sawadin ko kare sai ga wata tawaga na mutane mai yawa sai dai tsammanin al'umma nan ka ce mu haza Musa wa ummatu wanda annabi Musa ne shi da al'ummarsa daga nan kuma sai aka sake ɗagomin wata tawaga mai yawa wanda tafi sai aka ce haƙula'i ummatu wa haƙula'i fihim saba'una alban yadkhuluna aljannata bighayri hisabin wala azabin waɗannan su ne al'umman ka cikin su za a samu mutum dubu saba'in za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba su da kawai sun tashi sai su rika wucewa ko ba mai tambayar su to wannan yake yin nuni da cewa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce mafi alherin al'umma amma fa sai ta yi kokari ta nizamci sufan da aka ambata ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar wa tu'minuna billah wa inna abubuwa guda uku in kun lura karatun shekaran jiya da na jiya duka suna magana akan umarni da kyakkyawa da hani gabar mu mun yi magana a kansa mun yi tafsirin zance a kansa mun yi bayanin sharuɗansa mun yi bayanin ada na umarni da kyakkyawa da hannu gabarin mummuna tare da ba da misalsalu ba sai mun maimaita a yanzu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah sannan kuna yin imani da Allah subhanahu wa ta'ala abinda ake nufi da imani da Allah wato shine al-iqrar wato tabbatarwa wanda yake jan mutum zuwa ga wato al-qudu ko al-iz'an wato sun ga Allah madaukakin sarki da kuma karɓar shari'ar Allah madaukakin sarki wajen yin aiki da shi idan har mutum Allah madaukakin sarki wato ya sa ya tabbatar da abin da Allah yake faɗa kuma ya karɓa ya aiki da shi wannan sai a ce ya yi imani da wannan amma mutum zai iya imani na yadda da baki amma kuma baya aikatawa ko bai karɓi abin wato ta fuskar kaskantar da kansa ga wannan abin ba wannan ba a kiran shi wanda ya yi imani cikakkiya walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum Allah ce da mutanen littafi za su yi imani da haka ya fi alheri gare su to ana launin nan dai shar'iyya ce amana kuma ita ce fi'lu shar la kana khairul lahum wannan zai zama jawabu shar to nan abinda malamai suka ce idan lau ta zo shar'iyya in jawabinta ya zama isbati wato tabbatarwa ne to abin da ya fi fasaha in da ka bada amsa to sai ka zo da lamu kai iktiranin jawabin da lamu kamar yadda aka ce walau amana ahlul kitabi ta ka ce mai walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum walau amana ahlul kitabi ta ka ce lakana khayran lahum kaga an sa lamu wannan lamu din an kawo shi ne saboda jawabin isbati idan jawabin sharadi wato isbati ne to a sanya lau shine yasu launa na sha'u la ja'alnahu ujajan fazaltum tafakkarun Allah ce launa sha'u da musu la ja'alnahu kaga asali launa sha'u ja'alnahu amma sai aka sanya lamun la ja'alnahu ujajan da mun mayar da ruwan ya zama ruwan gishiri fa zalkum tafakkahun a kyale kuna cikin nadama Wa walau nasha'u laja'alna minkum mala'ikatun fil ardi yakhlufun kaga nan ma wa launa sha'u laja'alna to saboda wato jawabin laudin isbati amma da jawabin laudin da zama nafi ne to da sai a kawo shi ba tare da ainihin wato an sa haka ba sai a ce walau sha a rabbuka ma fa'alu kaga ba sa namu walau a rabbuka ma fa'aluhu saboda korewa ne nafi walau sha Allahu maktatalu kaga nan ma jawabi lau maktatalu ba ce la maktatalu ba ba ce kuma la ma fa'aluhu ba saboda jawabin sa nafi ne to galibi idan jawabin lau nafi ne to yakan zama ainihin za a cire lamun idan kuma isbati ne sai a tabbatar da mai a tabbatar da lamun walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahu da a ce mutanen littafi za su yi imani to lallai da hakan nan wato da shine yafi alheri gare su wannan wata irin alheri alheri tsakanin imani da kafirci za su kusantu ba za su kusantu a ce kai imani ya fi maka alheri akan kafirci ai da ba za su kusanci ba balle ma a ce ya fi ina ba ta an gane dama ba ma daidai bane balle a ce ya fi in an ce ya fi ana nufin wani abu ne da shi ma mai kyau ne sai ka zo aka ce a kai kaza shi kuma ya fi shi kyau sai yasa suka ce nan ba wai af'alu tafdil ne aka zo da shi ba lakana khairan lahu ba ana nufin wato khairiya ta fuskan fifiko ba a'a ɗayan biyu ne ko dai ana nufin wato su mutanen littafi ko dai su yi imani wato da annabi Musa da annabi Isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shi ya fi musu alheri akan su imani da annabi Musa da annabi Isa ina fata kun gane sun yi imani da annabi Musa sun yi imani da annabi Isa amma ko ba su imani da wa ba da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to su hada su dukkan su su uku su yi imani da su ya fi musu alheri akan su takaita imanin akan mutane nawa akan mutane guda domin an ce yadda da uku shine wato imani sai ka yadda da biyu kaga yadda da uku ai in ana kallon ma imanin misali ta fuskar cika ne in ka yarda da uku imanin ka zai a kan ka yarda da da guda biyu saboda haka wannan din ana gwada cewa su yi imani da waɗannan annabawa guda uku shine ya fi musu alheri akan wato ainihin su yi imani da annabi guda ɗaya ayu annabi guda biyu waɗansu kuma suka ce wato abinda ake nufi a kana khairan lahum wato ana nufin idan suka yi imani da annabi isa suka zo suka yi imani da annabi muhammad ko suka yi imani da annabi musa yahudawa ke suka zo suka yi imani da annabi muhammad to za su samu wato lada mai tarin yawa za a ba su rufin lada kala guda biyu ga imanin su da annabi isa ga kuma imanin su da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin annabi ya ce ayyuma rajulun min ahlil kitabi amana bi nabiyyi wa amana bi falahu ajran duk wani mutumin littafi da ya imani da annabinsa sai kuma ya zo ya imani da ni to kalan lada biyu za a bashi ga imani da annabinsa ga kuma imani da ni to kaga kenan anan la kana khairan lahum wato ana nufin hada imanin su da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan sun imani da annabinsu, tabbas wannan ya fi musu ta fuskar lada inda za a kwatanta ladan da za a basu yawan sa ya fi ladan da za a basu idan da sun yi imani wato da annabi wato wanda yake guda ko kuma a ɗauka cewa ana nufin alheri a nan shine ladan da Allah zai ba mutum wanda zai shigar da shi a ainihin wato aljanna ana nufin walau amana ahlul kitabi bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam lakana khairan lahum wato ana nufin da shine zai tabbatar musu da ladan da zai kai su gidan aljanna walau annahum amanu wattaqau lamasubatu min indillahi kai kaga a wannan wurin Allah sai fito da maganar lada kai tsaye walau annahum amanu wattaqu sai ce lamasu batu kaga ladan ne kenan yanzu khair ana yana nufin kawai ladan ne ma'anar sai aka ambaci alkhair ana nufin wato lada wanda ainihin wato za su samu daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala walau amana ahlul kitabi la kana khairan lahum minhum almu'minun wa aktsaruhum alfasiqun da daga cikin su wato fasikai ne alarama ba sai ka karanto ba wannan yana ishara tare da nuni da cewa wato galibin mutane ba masu imani ne wa ma aksarun nasi walau harasta bi mu'mini Allah madaukakin sarki yake cewa wato da yawa daga cikin mutane duk kwadayinka ba za su zama masu imani wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum mushrikun da yawa mutane ba za su zama masu imani da Allah ba face kawai za a same su masu shirka ne wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah kaga wannan ma yana ƙara ishara da cewa da yawa daga cikin mutane ba za su zama masu imani wa qalilun min ibadiya ash-shakur wa inna kaseeran min al-khulafa'i la yabghi ba'dhum ala ba'd إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل معهم وما آمن معه إلا قليل فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنه ثم هكذا دوك ودن سنة إشارة لسوى غالب متاني ما أسا قسم سوى ما سيدي galibin mutane ba sa hawa kan hanya wadda yake ainihin wato ta daidai saboda haka sai dai mutane wato mai da'awa kamar ana ɗebe ana ɗebe masa kewa ne yayi hakuri a lokacin da yake wa'azi a lokacin da yake kiran mutane sai ya ga jama'a ba sa karɓar abin da yake faɗa wato to ya hakuri yayi tai haka annabawa suka yi wani annabin ya zo yi wa'azi wanda suka yi da shi ma mutum biyu saboda haka mutum sai ya haƙuri ya san cewa aikin Allah kawai yake wa fashin fasiqun da yawa daga cikin su fasikai aya ta ƙarshe lan cutar da ku ba wato sai dai cutarsu wa yi yuqatilukum idan sun yaƙe ku yi wallo kuma za su juya muku baya sun malayun shagun sa'an nan ba za a taimake su ban alayhi muzillatu an buga musu kaskanci aina ma su kifu duk inda suke la bi hablin minallahi sai dai da wani alƙawari daga wajen Allah wa hablin min nas da wani alƙawari daga wajen mutane babu bi gadabin min Allah sun dawo da fushi daga wajen Allah wa duribat alaihim maskana kuma an buga musu kaskanci ko talauci zalika bi annahu saboda su din sun kasance kanu yakfuruna bi ayati Allah suna kafin cewa ayoyin Allah wa al anbiya suna kashe annabawa bi gairi haqqi ba a bisa tantanta zalika bima asaw kanu yatadun hakan ya faru ne saboda sabon da suke yi kuma su mutane ne masu ke iya da kulura na Allah ta layyadu zubukum illa wato ba za su cutar da ku ba sai dai cutarwa me ake nufi a sai malamai suka tattauna a kan layyar rukun illa ada wasu suka ce anan istisna'i ne kafa wasu suka ce istisna'i ne tasir idan an dauki cewa istisna'i ne tasir to nan dole zama an share wani abu kuma sai an yi takadiri wato sai dai a ce layyar rukun illa zarara ada ba za su cutar da ku ba sai dai irin cutarsuwa wato ba na gangan jiki ba shi azan cutarwar baki ne wato kamar ka yi magana ne a gasa ma magana ko a gaya ma ko na zai bata ma rai misali yanzu idan mutanen littafi suka zo suna cewa Allah na da ɗaya za ka dawo shi da suka ce uzairu dan Allah ne ai za ka dawo shi ka ce mala'iku ya mata ne na Allah ai za ka dawo shi amma ba zuwa kai aka buge ka ba to addarar na duka ko na jima mutum ciwo a jiki ko a kaza sai ake kiransa wato addarar sai Allah ce to duru ba za su iya muku wannan cutan su zo su yi ilsakin addar bikum su zo su samu wato su su sassare ku su ji muku ciwo ba su iya wannan illa azan sai dai cutar su baki wato wannan idan ya zama istisna'i ne muttasil sai ya zama la yadurrukum illa darara adan amma idan istisna'in nan an dauke shi munqati ne wannan abinda za a wato abinda zai ma'anar zai dawo lan yadurrukum walakin yuzunakum wato ba za su cutar da ku ba na duka na jiki sai dai fa za su cutar da ku na duka na baki sai zama wato al'aziyya anan la yastalzimu darar wato cutarsuwa na aziyya baya lizimta cutarsuwa na addararu saboda shi addararu duka ne da za a yi ma mutum a ji masa ciwo a jikinsa amma al'aziyatu kuma cutarsuwa ne na bata masa rai a bata masa zuciya ai kaza da sauransu sai za ka ga addarar Allah baya faɗan cewa ana masa irin wannan amma aziya kuma Allah yakan iya ce ana yin masa ita saboda ita aziya cutarsuwa ce wanda take wato na a gaya maka abin da bai dace ainihin wato a gaya maka ba Allah ran Allah ya ce innal ladina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahu Allah kaga na aziya kenan kaga Allah ya ce wanda suke cutar da shi amma ya zo da kalman aziya amma inda ya maganar darar kuma sai ya kore wala ya hazunka ladina yusari'una fil kufri innahum la yadurru Allah shay'an kaga can innal ladina yu'zuna Allah wanda suke cutar da Allah wa rasulahu da manzansa la'anahu Allah Allah ya tsine musu wani irin cutarwa ne na baki zagi Allah ko dubu na magana su hada shi da tarayya suke na da irin wannan cutar wala yazunka alladhina yusariquna fil kufri innahum lan yadurra Allah shay'a ba za su cutar da Allah ba wanda ya sai ce bari ya tafi inda Allah yake ya je ya kai masa farmaki ya harbi Allah ko ya soki Allah wannan da yake ba to sai sa annabi sallama wato yadda ya rawaito cikin hadisul qudsi sai ya ce innakum Allah ya ce innakum lan tablughu dhurri fatadurruni ba za ku iya cutar da ni ba balle ku cuce ni saboda haka ba wanda zai iya zuwa ya je samu Allah madaukakin sarki ya jin masa ko ya yi masa wani rauni ko wannan baka isa ba amma ta fuskan ka faɗi magana mummuna ya cutar da ubangiji zai iya yiwa yuqzin ibn adam yasubbu ad-dahr wa ana dahr uqallibu layla wa nahar yace dan adam yana cutar da ni dan yana zagin zamani ni kuma ni nake juya zamani in ka zagi zamani ai ka zage ni saboda haka kenan ashe la yadurukum illa adha wato ana nufin ba za su iya cutar da ku da halinsu ba sai dai da bakunansu su rinka faɗan mummunan magana akan addini ko su ce ku yan ta'adda ne su ce ku ne terrorism ku ku ne kaza duk wannan cutarwa ne na baki lan yadurrukum illa adha wa in yuqatilukum da za su fito su ce za su yake ku gaba da gaba to lallai fa Allah madaukakin sarki ce wallo kuma da dubara wallahi sai da su juya muku baya karfin imanin ku jisa ba za su iya fada da ku sai yasa zaka ga cewa a har kullum wato ainihin wanda yake waɗanda suke adawa da musulunci kullun da mun siya za su yi su rinka haɗa musulmai da rikici tsakanin su saboda su ba za su iya tunkarar su ba saboda shi fara musulmi kamar na kurma ne ba zai kare ba an yi sai kenan kuma shi zuwa yake yi kawai dan ya mutu dama kuma saboda shi yana ganin ya mutu ya yi shahada zai samu rahama ne a wurin Allah madaukakin sarki sai ya yi ta zuwa idan ka lura lokacin da aka yi yakin vietnam wato tsakanin mutanen chinawa da turawa ai ga turawa karshe gudu suka yi suka bar faɗa saboda su kawai wayannan chinawa da ba addini ne suke da shi ba da a zo ne a tara ku sai a yafe ku shikenan ya ku kowa ya ku yi ta tafiya kawai sai ku ta zuwa ana harbe ku ko baka zo da bindiga ba ka je mai harbin da ya har ya har yadda bindigan ya zo ce yi taranda saboda ya kashe ya kashe dama su ba su da iyaka yawa ne da su kamar ya dudu ma to haka ne Allah ya ce in dai ku musulmai ne na gaskiya kuna kan turba irin na sahabbai sai sa tun farko da muka fara kun khairu ummatin na muku ishara cewa za mu iso wani wurin da magana akan cewa da sahabbai ake zai fi karfi saboda wannan abin da za ku zo ku gani za ku ce to ai yanzu gashi musulmai ana yatsan su a wurare da dama kuma ana yin nasara a kansu sai mu ce muku eh dama ai mun karfafa muku magana kuntum khairu ummatin ya kun gaskatuwa akan sahabbai din yahuda wanda suka yi yaki da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ba wanda suka ci nasara banu nadir banu qainuqa banu quraiza duka annabi ya ji fitin ta kun gane saboda haka kenan a shi a yanzu idan kaga waɗansu suna yin nasara akan musulmi to musulman sun bar abinda da waɗancan sahabban suke kai ba sa tafiya akan karantarwar alqur'ani da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar waɗancan inda suna nan to da ba za su gudu makafirai ba da suna kan wancan amma da suka bar wannan dole ne kafirai su yi fitin su kuma dole su gudu musu la yuwallu kumul adbara summa la saro Allah ya ce duribat alaihim zillatu su waɗannan kafirai an buga musu wato ainihin kaskanci a nan an zo da doribat ta zo a shigan mabni lil ne saboda fi'ilin aikin da za a ambata ba wani abu ba laisa shay'un marbu ba abu ne da ake so ba wato Allah yana cewa ya buga musu kaskanci to sai Allah bai ce ya buga musu kaskanci da kansa ba sai kawo kamar wani ne yayi saboda abin da da yin ba abin kirki ba ne. ina fata an gane sai Allah ya ce duribat bai ce da rabtu lahumul zulla ba sai Allah ya ce duribat alaihim alaihim zillatu wato an buga musu kaskanci kamar yadda Allah ya ce yuridullahu an yukhaffifa ankum wa kulika yukhaffifa ankum الذنوب وخلق الإنسان ضعيفا yanzu ka ga nan da da ambaci mutum amma saboda da ambace shi a wuri mai rauni ne sai Allah ya cire kansa sai ce wa kulikal insanu da'ifa wa ya halitta mutum amma tunda za a ce yana da rauni sai Allah ya ce an halitta shi kawai wato Allah bai shigo cikin wannan ina ba ta akun bayyana a wani wuri sai Allah ya hada su duka guda biyu ya fayyace da yace wa anna la nadri wa asharrun la nadri أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا ku lura a wannan wurin Allah ya ce suka ce wa anna la nadir mu ba mu sani ba a sharrun urida bi man fil ard shekar ana nufin sharri ne da mutanen ƙasa ko ga Allah ba kawo sunan sa ba ana nufin sharri da mutanen ƙasa ara da bihim rabbuhum rashada ko kuma ubangijin suna nufin su da shari'a ne da aka zo wajen shari'a maza sai sunan ubangiji ya fito amma can da ake nufin sharri ba kaga ba a kira sunan ubangiji ba wannan yana daga cikin ladabi da qur'ani yake koya mana wajen ta'amuli da ubangiji duk abin da za a yi magana akan Allah madaukakin sarki to lallai ne a kyauta ta lafazi a ta zance duriban wa zillatu aina masu kitu wato duk inda suka kasance Allah madaukakin sarki ya buga musu kaskanci illa bi hablin minallahi wa hablin ana akwai maganganun malamai da yawa ba saboda kurewar lokaci kawai za mu faɗi magana guda ɗaya hablum min Allah malamai sun ce shine musulunci wato su kafirai da inda suke suna cikin kaskanci har sai sun karɓi musulunci in sun karɓi musulunci sai su dawo masu izza amma wa hablin minan nasi idan suka zauna akan kan su to nan za su iya samun dama dama za su samu martaba in sun yi alkawari da mutane Ƙarƙashin shugabannin musulmi aka zo aka yarjejeniya da su za su zauna ƙasan musulmi lami lafiya ba za su tada hankali ba amma za su ba da jizya to kenan yanzu dole ne gwamnatin musulunci ta ba su kariya dole ne a kiyaye su dole ne a kiyaye mutuncin su da sauransu ko aka yarjejeniya na zamantakewa a wuri guda wanda ya haɗa cewa wanda musulmi ba musulmi da wanda ba musulmai ba shugabannin musulmai suka ce to za mu zauna lafiya kar ku taba mu kar mu taba mu kenan magana ya kare nan ba za a kaskantar da su ba ba za a wulakantar da su ba saboda an yi yarjejeniya tsakanin musulmai da su za a zauna lafiya aina masu suke illa bi hablin min Allah kenan wa hablin min Allah sai da wani alƙawari daga wajen Allah wato in sun shiga musulunci ko kuma alƙawari daga wajen mutane idan an yi yarjejeniyar tsagaita zaman lafiya duribat alaihim maskana Allah madaukakin sarki ya buga ma yahudawa talauci wato shi ba yahude yana da talauci na zuci ko da bai da talauci na zahiri amma zuciyarsa talaka ce kamar yadda muka ba ku labari cewa bature ne da ka ga ba yahude ne wato ainihin mai tarin kuɗi na da jirgin sama na da kaza amma za ka ga yana yawo da singileti da gajeren wando kaga wannan tsaban talauci ne dai sa a ce gajeren wando ne kayan yawon ko ko singileti to shi sai ga wai je je tafi wani kasa ne ba zai ganci da gajeren wando da singileti wai ya shiga jirgi a matsayin fasinja wannan ba talauci ya kai maka din ne kai wai za a rinka ganin ka haka to Allah madaukakin sarki ya sanya musu talaucin zuci kullun su kudin su tanadewa ne taskewa ne amma na banza da wofi Allah ya ce wa zuribat alaihimul maskara zalika bi annahum kanu yaqtuluna nabiyina yafuruna bi ayatillah saboda suna kafircewa ayoyin Allah wa yaqtuluna nabiyina bi ghairi haqqin kuma suna kashe annabawa ba tare da haƙƙi me yake nufi ba tare da haƙƙi ba ana nufin suna kashe annabawa ba tare da annabawa sun cancanta su kashe su domin duk wanda ya kashe annabi ba ma da zuwa tambaya da haƙƙi ne ko ba da haƙƙi ba dan an san duk wanda ya kashe annabi ba da haƙƙi ba saboda ba ya ce annabin Allah ya zo daga wajen Allah kuma ka zo kashe shi kuma ka dauka cewa ko kana da wani ma dan bayanin da za a tambaye ka har ka dan iya yin bayani akan kashe annabin Allah baka da bayani kai malamin musulunci in ka kashe shi baka da wani bayani da zaka je kai wa Allah madaukakin sarki akan wanda yake wa'azi wa mutane yana shiryar da su zuwa ga tafarki na daidai kuma ka je ka kashe shi ko ina wanda ya je tsallake shi kuma zai kashe annabi kaga wannan ba ma da wani uzuri to Allah ya faɗi nan bigairi hakkin ba yana nufin cewa wato ba su da wani hakki ba akan kashe su a'a annabawan ba su tantance a kashe su ba bai kamata Allah ya zabo mutum ya turo shi kuma mutanen su kashe mutum bigairi hakkin wa yaqtuluna annabiyina bigairi hakkin wa zalika bima asaw fa kanu ya'tad saboda dama su mutane ne waɗanda suke wato masu saba ma umarnin Allah subhanahu wataala kuma su ɗan ta'addani sun sha ta'addanci ma Allah madaukakin sarki sun yi ta'addanci wa manzannin Allah sun yi ta'addanci ma mutanen kwarai ta ko ta ina in ka duba na daga cikin ɗabi'ar Yahudawa shine aikin ta'addanci amma kuma za ka ga yau a duniya sun juyar da abin sun lankaya ma wasu wanda ba su ba kullum kowa yana ganin yadda suke fama tsakanin Israel da Palestine babu abin da Yahudu suka iya a wurin banda ta'addanci su samu mutanen da ba su da komai su kamo ɗaya mace wanda ko yaƙi ake na gaskiya ita ba ta ciki su kama ta su buge ta su sa mata bindiga yaro ɗan ƙarami a tura shi a cikin abin da a kai shi kurkuku a duk waɗannan nau'i ne na ta'addanci to amma Allah madauki sarki ya riga ya gaya mana wannan sifan su ne ne idan mutum yana da tunani ko yana da nazari cewa akwai ranar da za su gyaru su zama mutanen kirki yana bata ma kansa lokaci ne har sai ran da suka yarda da cewa musulunci addini ne wanda za a bi in ba haka ba suna na yan ta'adda kamar yadda Allah ya siffanta su abin da ya kamata mashi mutum musulmi kawai ya tsaya ya fahimci wannan addini nasa in an siffanta shi da ta'addanci musulmin ma ba kwanta shi da ta'addanci ba inda yana bin Qur'ani da hadisi a bisa karantarwar sahabbai su ne malaman farko to ko shakka babu wannan kalma ta ta'addanci ba za ta hau kansa ba idan ya sake ya waɗansu hauragiya ya bi shiririta ya bar ya bar tafarkin wato ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai to duk sifan da aka bashi wannan shi ya jangwalo kansa. ko yana musulunci an ce masa shi dan kaza ne ko shi kaza ne wannan shi ya dauko wa kansa saboda ya sake tafarki tafarkin da yarge cancanta amma yana kan wannan tabarci in duk duniya ce masa shi dan ta'adda ne a wurin Allah shi ba dan ta'adda bane shi mutumin kirki ne saboda haka lallai abin da muke kira ga ɗan uwa shine tsayuwa akan alkur'ani da hadisi bisa fahimtar magabata na kwarai Allah muka fi sarki ya samu dace a nan za mu tsaya abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu ladansa abinda muka yi shi bisa kuskure ubangiji ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah ah, wasalatu wassalamu ah, na ga akwai manya-manyan baki da suka taho zan marabce kafin a fara ah, bayani akan da ya shafi ajanda hannun dama da ni akwai shi kansa shugaban kwamitin masallaci sarkin zol alhaji muhammad rabi zol muna masa addu'a Allah ya saka mishi da alheri sannan akwai na biyu sa'in bauchi alhaji bala malami allah maɗaukacin sarki ya saka mushi da alheri sannan akwai hannun hagu na kakanmu sarkin akko kakanmu sarkin akko don gaɗe barka da zuwa sannan gaba da shi ga shugaban kungiyar jama'atin zanafin gida kan sunna na jihar bauchi wato imam muhammad ibn dan asabe sannan ga malam shuayawu yushau sai daga cikin manya-manyan mu na suna wannan gari na bauchi sannan ga malam idris wanda shi ne abin sakatare na ainihin wato shugaban kungiya na jiha sannan ga alhaji sa'idu tela sai daga cikin manyan iyaye waɗanda suka jima ana mayan suna tare da su a wannan gari sannan ga shugaba na kungiyar jama'a gida wai kafin su suna Bauchi Don wanda yake a karkashin akwai local government guda goma sha daya ga malam Bala Muhammad wanda muke tare da shi memba ne wato na kwamitin wa'azi a Jibrus Bauchi local government ga yan uwa ina ganin ga abdullahi arabta ɗaya ne daga cikin kwamitin matasan sunna ga abubakar husari ina ganin sa da kuma dai sauran yan uwa da suka haɗu a wannan wuri duka muna muku maraba da zuwa allah ya saka muku da alheri na fadal mana السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، الله سبحانه وتعالى دي قوم سنونا درسنا وشكرا. muna fata abubuwan da muka ji Allah ya ba mu da shi Allah kuma ya saka mu su ba da kai a kan saurari jawabai a cikin saboda saboda tsarin lokaci da farko za mu saurari jawabi daga jawabin godiya daga shugaban kwamitin wannan masallaci wato sarkin zuwa alhaji da Thank da farko ina maraba da manyan baki kuma ne zuwa kuma yana karfafa mana zuwa duk lokacin da cewa abubuwan da muke na farko ya tafi da a sabon nan kuma zan ɗan ba da takaitaccen labarin da da wannan kuma lokacin da muka tashi kufan nan muka dubi ko da yana ko da muka samu wannan yin ne a kai wasu sun kace bari mu gwada a al'umma masallaci masu halar da masallaci sai muka je muka yi da abin da ake na a wannan kufa da muka zo muka fada wa kuma muka ce ana bukatar kuɗi wajen dubu ɗari biyar da wani abu don wannan kufa ba yau ne ya ma mutum ba ba ba su sari ne da shi sari ne zuwa kowa ya kuma da abin da ya so so to abin shawa shi ne ranar da aka fara tara wannan sai da aka tara kuɗi wuri na na buga wuri ne da ko wuri na buga wuri aka tara kuɗi ɗari biyu da saba'in to bayan wannan kuma akwai wani wanda ya kwallo ya yi to lokacin tare da tare da ka samu kuɗi kusan ɗaya kuɗi biyu kusan uku kuɗi da kuɗi a rayuwar to abin sha'awa kan shi ne gaskiya har yanzu duk da halin da ake ciki da halin abinci har yanzu akwai al'umma wanda suke da ƙarfin gwiwar tallafa wa wannan shi addini na in dai har suna da hali to hakika in sha Allah za su tallafawa dama da irin wannan gwagwarmaya ne a yin kare ko kare mu muna fata ko ya ci gaba da taruwa da su da addu'a ko bayan haka muna godiya wa sauran limamai na na ibar shi ana kuma wani su ma su kuma wasu ya ce ba ga da bayan da nan ga yan agaji kullum muna tare da su ba mu dare ba mu rana kuma sun ce da mu gara a kasar da abai a ina ba samu mutane da wanda muke da tsaro su da ita ne ba sallaci ba su ma kasancewa su tare da mu har zama kamar kamar mutane gida ɗaya ne kamar iyali ne wanda daga sun ta suna Su na tafiya da ya suna muna musu tafiya a yau ba ta wani wannan abubuwan da kai Allah da kuma da ya kamata jawabin da ya zo kada da ce kuma kawai a farko da zama na sun hauri jawabi na gaba shi ne za mu tattara da kofi ne da wurin masu sauraro da wurin su da muhammad magadi muhammad zai yi kofi da yana abubuwan da aka dan amfana a madadin masu sauraro bismillah bayani yana yanzu mana tafiyar da yadda ya kamata ta kai da Allah da tun da shi a kawata da zai tun da Allah ta zama shi da ba ta samu mutumin da yake karatu ne ke amfana da karuwa irin nashi ko bayan haka ya yi hankali ya jajirce amma suna tun da muka zo ka wala ta ba su kuma amma ke yi haƙuri da ruwa da zafi da yi zai nuna na yi shi har Allah ta ba mu lokaci har da shi wasu sai ta da da sai kawo suna nan suna jin da haka ya gwada cewa da biyar har Allah ana fahimta ko mutane suna ba da goyon baya da su da haka godiya ta kai wanda muka kare su Allah ko ji da kiyar barka a da wata kuma Allah sai ya barka ta da wanda zai ka yanka da kuma iyayen su da da kuma dukkan mutum ne ba ko Allah ko ji ka ba wani shi ka ko na da jami'a mu da wannan ne assalamu alaikum dan rari jawabi tare da karfafa gwiwa daga bambancin Allah da wannan da bambancin Allah da bayan Allah da mutane amma duk mutum da Qur'ani ya fahimci Qur'ani ba ya ji dukkan Qur'ani ba zai iya hada Allah da wani ba zai iya bawa da Allah da wani ba za a iya zuwa a ce wani wani ma Allah ne kuma ya yi shi Allah kamar yadda yake faruwa a yanzu a yanzu akwai waɗansu wanda za a iya cewa su Allah ne kuma waɗansu su yadda su Allah ne har su mutu irin abin da ake wa Allah saboda ba su karanta Qur'ani sun kai Qur'ani ba labaran da ake gaya musu sabu ya ne kawai a kafin kawai ne in gina so ka san Allah ka san kwanzo ka san addini wajen su da ake gona ya sa a kira suka da ake mana a cikin Ramadan da wajen Ramadan na Qur'ani shi ne babban gana da mutum lokacin da ake karatu Qur'ani ka san ma ya fahimci Qur'ani ka taurara kamar da ta a bala ta baro da Qur'an shi ba za su da Qur'an ba Allah wace da ni a tabburi al-Qur'an ya yi a cikin da kalmarci dan haka in ba ku da su ba ta buga ba amal walu a wata ruwa to wallahi ne Qur'an ki da da ba ta aqidar ahlus sunna tace al-kitabu was sunna ala فهم سلف الحكومة في الفتاوى الخارج في القرآن يعني سبب الله صلى الله عليه وسلم da kuma fahimtar mara kwanan nan ake tambayar wani a kan wani abu da yake ake a kan cewa ga wani abu ake a ƙur'ani ta ka shi ne da zai wannan bayanin da ya ce kawai saboda malaman sun ce wasu, kana shi ke kuma su fiye da malaman ya su da malaman kaga wannan wata da ake can da ya aya ta qur'ani a suratul baqara ko suratul ali imran ko suratul nisa ya ce Allah ya ce kaza saboda ko kuma da wani hadisi ingantacce ya faɗa wani abu da ke jan hankali da tsira da nake mana wallahi salatu ta samu iya ba ba ka da sauraron Allah ko ba haka wallahi wallahi za a yi wa ta hankali a zo a ce ma wani Allah ne ka ɗauke shi a ce ma wani ya kuma da ka a ce ma wani ya fi Allah ka yadda tun da in ji baka yi wani su yadda me ya haɗi ya samu yadda ta kuma da Qur'ani ko bai Qur'ani ba da haka wanda ka ka da ce wannan Allah mai ji da zaka mai da kai kuma wannan ba sai Ramadan ba bayan da ba sai ga duka da ake yi zai kula da ya tsara wani sassa da cigaba sai da rukusa ramadana na kara wa ana da cewa ana ba da wani kwanta ba da wani da ala ta ga mutu a kai ne ba da wani da sauran da wani sauran da wani da أعوذ da من الشيطان Terus ikut itu. Terus ikut tanda kau di mana? and ba wai halittar kawai ba ne muna fata Allah mu dauki sai da sa ya zama muku da gora duka yin abin da kuka ci gure ne kuma yi amfani da shi kuma halin da ake ciki kowa ya tafi amma dai idan kuka gyaru matasan muna sa cewar ransu gaban Allah ya yi ke bukatun kyau amma kuka ba shi daga yanzu to ba shi kuma ya zai kai har gaba na fata ta kyau alhamdulillah yana fata Allah ya ba ba kana fani ko da waɗannan matasan da suke cikin wannan masallaci Allah ba za su ne ke tafiyar da su ba da suke su suka fahimta suka tsaya tsakanin da Allah to Allah ne taimake su duk inda suka sa gaba Allah ne taimake su

su ma ya ba su sa'a su kasance su gare shi Allah ya tafi kin wannan karatu da muka yi Allah ta yi zato mana alheri kuma Allah mu da sarki ya ba mu nasara Allah ya fara wa dukkan malaman mu da suka zo suka karantar da mu a ko'ina suke Allah mu da sarki ya kara musu kuma an gaya mako malam ahmad tijjani yana daga waje shi ma muna masa barka da zuwa akwai yanzu na ga text na dr zubairu abubakar madaki shi ma ya turo min cewa a yi masa haƙuri wani abu da ya sha gaban sa bai samu zuwa ba duka allah ya saka da alheri kuma kida a jawabin da waɗannan bayan allah da tawa ga can malam zubairu na globe fm wato ban lura da shi ba sai yanzu da dan karkare sai na hange shi yana can baya shiga cikin jama'a a Allah maɗaukin sarki ya saka musu alheri ga baki daya lallai iyayen nan namu maganganun da suka gaya mana yana da matukar muhimmanci sanya shi a cikin zuciyarmu kuma yadda kuka gan su haka suka tashi tun suna matasantakansu kan wannan hidima na addini kuma har yanzu gashi wato suna nan a kansa kuma muna musu fatan Allah wato ainihin ya kai har ƙarshen rayuwarsu akan wannan tafarki mai sa aljanna ta zama ita ce makomansu Allah ya saka musu da alheri za mu kira malam ba, wani ya zo ya rufe mana taron da addu'a Allah ta yi musu na'am malam ya zuwa kan hidiman ƙasa da roƙon da ruwa zuwa sa zuwa zuwa الحمد لله رب العالمين صلوا على النبي الكريم بن مالك أو أحدا من خلفه أو استأثرت به بعلم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وجلاء همومنا وغمومنا اللهم اجعله قضاء لهوائجنا اللهم اجعله قضاء لهوائجنا اللهم ارزقنا تلاوة قرآنك الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيك عنا برحمتك أرحم الراحمين اللهم واجعلنا من وارثينا وعلمنا من وارثينا اللهم علمنا الكتاب وفقنا التأويل اللهم علمنا الكتاب وفقنا التأويل اللهم علمنا الكتاب وفقنا التأويل اللهم اغفر تأثيمنا وقوم رسولنا إن جاء فتكفر منك مرة وكذا فتجاوبك القرآن فأتني بالتواتم ولا توصل ولا تعبوا ولا أن تكفر اللهم لا خير الدنيا لا يرى الله القيامة كلنا كنا مجلسون ونشر الدنيا لا يرى الله خير ونبقى يا الله كشرية وكشرية ولا تنام Allah ka shirya mu da zuwa gida ta hanyar kamar zuciya Allah ka gyara mana kurakuran Allah ka yare mana kurakuran Allah ka yare mana kurakuran

اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه دائما في الدين والدنيا والاخره اللهم اتنا عاقبتنا من الامور الدنيا واجرنا من كل الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نسالك النعيم الرحيم الذي لا يزول ولا يحول برحمتك يا ارحم الراحمين الا تكرمنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم انت امرتنا لا اليك فهانا من ندعو اليك كما امرتنا اللهم تقبل منا كما وعدتنا انك لا تخلف الحال اللهم تقبل منا اللهم تقبل لنا منا اللهم هب لنا من لدنك ذريه طيبه انك العظيم والحمد لله رب العالمين